da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya ji ta Alfa Radio ko kuma shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba sha 11 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Yau ma ita zami. Haka yake Hafsat Bello ɗin mai tsoron naji na'ura ta ɗin muke tangarɗa. <laughs> to ida yau kuma za mu yi magana ne akan shugabancin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya bayyana cewa zai fito takara karo na biyu a shekarar 2019 idan Allah ya kai mu. Shin me 'yan jam'iyyar adawa na PDP suke cewa har ma da su na APC ɗin masu mulki? taro kadai da pdp ta yi na katsina ya ici mai sauraro ya tabbatar da cewa gaba ɗaya apc ma ta katsina kusan ta dawa pdp to wannan yana tabbatar mana da daga katsina za mu fara kare shi shugaban ƙasar muhammadu buhari mutum ne kaman kowa mutum ne wanda yana da jini a jika idan yan pdp suka ga suna da matsalolinsu saboda a'a ya musu mummunan kayi ba don kowa ba saboda a'a rashin tsaro rashin gaskiya rashin rikin amana ga sace-sace pdp da ta yi tattaki akan mu sai da ta nemi sai da najeriya gaba ɗaya Mm-hmm. Shi kuwa aminin Isa Lawal Ikara wato dan iya ga mm. abin da ya ce. Wasu na faɗin takarar za ta iya karya wa jam'iyyar shugaban ƙasa Muhammadu Buharin kadari, wasu kuma na ganin takarar shugaban ƙasa Muhammadu Buharin ce ma kawai za ta iya taimakawa jam'iyyar wajen cimma buri. To bayan mun ji uh, tattaunawa da muka ji somin taɓinta farkon shirin wato wanda wakilar Madina Dauda ta haɗo mana a zauren muhawarar yau da gobe tare da matasa za mu kuma karanto sakonnin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. To bari mu fara da jin ta bakin ɗan iya akan wannan batu na sake tsayawar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari takarar shekarar 2018. akan hanya muka haɗe da ɗan iya yau yana ta faman sauri na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka yau da sanyin safiya ka fito haka da wuri-wuri ya ce i e, ai dama can gurin kaza ni dan na san ila kai ma ka ji labari cewa a ƙarshe dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tabbatar mana da ya taka tsauri maganar sake taka takarar shugaban ƙasa a shekarar da goma 2019 ya ce yanzu kam yana da marari shi yasa na ce bari dai in taho gurin ka don yanzu ta riga ta yi wari maganar ɓoye-ɓoye game da taka takarar shugaban ƙasa muhammadu buharin ta fito sarari don tuni ma na ji 'yan siyasan ƙasa sun fara tattauna batun taka takarar shugaban ƙasa muhammadu buhari wasu na faɗin takarar za ta iya karya wa jam'iyyar shugaban ƙasa muhammadu buharin kadari wasu kuma na ganin takarar shugaban ƙasa muhammadu buhari harin ce ma kawai za ta iya taimakawa jam'iyyar wajen cimma buri na ce lallai dan iya sanar da taka takarar shugaban ƙasa buharin fa ta sa 'yan ƙasa na ta bikin baje nasu ra'ayoyi wasu na faɗin a gaskiya Najeriya na buƙatar sauyi wasu kuma na faɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne kaɗai zai iya ceto talakawan ƙasar nan daga rayuwar da suke irin ta bayi wasu kuma na ta faɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne kaɗai zai iya ceto talakawan ƙasar nan daga rayuwar da suke kamar ta bayi, musamman dai da yake suna ganin ai ya sha a radin share masu cin hanci da rashawan da wasu ke kira barayi, ga kuma shirin shimfiɗa ayyukan more rayuwa a kowane layi. Ko da yake dai kuma wannan sanarwar taka takara ta sa jikin wasu 'yan siyasar ƙasar ya yi sanyi, musamman ma dai waɗanda dama su wannan kujera ta shugabancin ƙasar ƙasar suke zaman jiran kwaɗayi wasu 'ya'yan jam'iyya kuma sun riga sun fara juyayi kan cewa takarar shugaban ƙasa bahar ma ka iya hankada jam'iyyar kan gadar tsautsayi saboda a ganin su tun da shekarun shugaban ƙasa muhammadu buhari sun yi nisa ya kamata ya bar kujerar ga matasan da ake yayi dan iya ce to ni dai gani na maganar shugaban ƙasa zai takara ko ba zai yi ba ta riga ta zo ƙarke kuma ma maimakon neman 'yan ƙasa da masu neman kujerar su dinga soke-soke kamata ya yi a yi zaman jawo hankalin shugaban ƙasan game da duk wata ɓaraka da ake ganin ta ɓarke musamman ma dai sace-sacen mutane da ake kamar goji da kuma ɗibar dukiyar da wasu ke kuma su yi fuffuke alhalin ko tsarkake tsamin tsaro da carafken cafko masu cinye kuɗin 'yan Najeriya ne ake yi wa gwamnatin shugaban ƙasa muhammad Buharin take. A ɓangaren siyasa ma ya kamata shugaban ƙasa Muhammadu Buharin ya tuna da gogaggun 'yan siyasan da aka yi fafutuka da su domin su ma suna buƙatar haske. Ma'ana dai a ba su mukamai su ma su samu mafakar da za su ɗan fake. Idan kuma har shugaban ƙasa ya gaza liƙe ramukan matsalolin da 'yan ƙasa ke yawan koke-koke to shi kenan sai ya kuka da kanshi idan ranar zaben shekarar 2019 'yan ƙasa suka yi mai kisan mummuke don dai gaskiyar batun shi ne har yanzu akwai lamuran gwamnatin da wasu 'yan ƙasa ke ganin akwai sake. akwai dan iya kenan kuma kin san magana da ya na maganan takara yana ganin cewa kamar yadda kika san ya saurari ainihin tattaunawar da zamu ji wato abin da su ya so ya zo iri daya to yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku na cewa me kuke kallon tsayawar takarar shugaba Muhammadu Buhari a shekarar 2019 ga abin da kuka ce To sakon farko ya fito daga Aminu Fatakai Ringim. Ya ce Baba Buhari ka ɓata rawarka da tsalle tun a zaben baya inda ka ce wa 'yan Najeriya su yi sak ka manta da cewa yawancinsu bara gurbiri ba abin da suke sai ɗumama kujera ga yanzu sai mun darje. Mhm. To Shehu Adamu Rijau ya ce, To ni dai dama ƙuri'a ta ta shugaba Buhari ce, saboda haka wannan sanarwar da ya yi na tsayawa takara karo na biyu wato 2019 ta zo mini daidai kuma ina kira ga duk wani mai son ci gaban najeriya da ya biyo sahu domin mu yi wa shugaba ambaliyar rututu fiye da wanda muka yi masa a zaben 2015 saboda haka idan ya samu ya karasa karagar mulkinsa ta kasar kuma ya kai kasar gaci ko kan hanya to sai abdulkadir abbas ya ce ina da tijan takar hausa ce aka rafka. ai ko an rabta hausa ce da dijan mm. taka ai ya tashi daga wannan bangaren kuma sai ya ba wasu dama su to to sai kuma mai turare mai turare gwadabawa ya ce da tare suka hada wannan sako da lawali isa gwadabawa suka ce gaskiya buhari ya san inda dare ya yi masa don kuwa yau ba irin jiya ba ce don ba mu ga wani canji a zaben da muka yi na 2015 ba hakika da yawa talakawa sun yi da na sani lallai idan ya ce zai tsaya takarar 2019 lallai za mu yi gabas da shi ko kuma shi za mu yi gabas kuma kwashi <laughs> a hannun dama da hagu kenan saboda eh, kuwa bayan da za a isa shi kuru'u to sai musa hadarin asuba da magaran da haris a adam goran maji da mm. jibrin umar na basa mm. suka ce yau da gobe sai allah to mu dai fatan mu ga shugaba buhari idan har hakan zai zama alheri ga 'yan najeriya to muna taya shi addu'a Allah ya mm-hmm. tabbatar. To, to amin amin. Sai kuma Aminu Adamu Malam Maduri ya ce tare suka haɗa wannan sako da Umar babban yaya sabon gida ya suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika mu dama kayan mu ne ya tsinke a bakin kaba kawai jira muke yi lokaci yayi mu masa ruwan ƙuru'u ku tashi lafiya oga Usman da madan Hafsa to fa kai ma oga <laughs> to sai Abubakar Labaran ya ce mu dai a hanyar funtuwa bamu san ana tsaro ba mm-hmm. to abin da ya ce shi <laughs> tofa to sai kuma safiyanu gumal zangon daura ya ce yau da gobe alhamdulillah masha Allah da, samun wannan labari daga bakin shugaba muhammadu buhari ko eh, eh. mai daɗin ji mm. wayo Allah haka yake To sai Usman A Jigilawa ya ce masu tunani da san wato da san in meye mulkin al'umma mm. sun san Buhari bai ka komi ba in ban da propaganda da kuma karkarya a matsayin sa na dan APC ban taɓa zaben da na yi sani ba mm. irin zaben Buhari kuma komawar Buhari mulkin ƙasar nan masifa ce ga mu talakawan Najeriya muna talakawa ba za mu sake zaben shi ba. To fa sai prince tasi ibn abdullah azare da malam yahaya damna azare suka ce ba shakka muna maraba da wannan tsayawa ta shugaba muhammadu buhari da zai yi allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu da soso ma gaba daya. <laughs> To sai Sani Lawal Umar ya ce salam yau da gobe. Hakika bayyana sake tsayawar Baba Buhari karo na biyu hakan shine mafita domin karasa ayyukan da bai karasa ba saboda kurewar lokaci domin Hausawa na cewa da sabon gini gara yaɓe. <laughs> to sai Muhammad Bashar Jibril MBJ ya ce Allah dai ya yi mana abin da ya fi zama alheri in babu alheri a zaben sa na gaba to Allah ka sa kada ma ya fito to sai Aminu kai ya ce mai girma shugaban kasa ni dai a gani na kai da samun irin goyon baya kamar na zaben baya har abada duba da yarda kasar mu wato yadda kasar mu ta koma kuma mm. fa abin da ya sai addu'a sai ahmed sale na faɗa ya ce tare suka hada da mansur baba wuro shi ma ɗan na faɗa mm. suka ce har da ma zainab musa mai aduwa suka ce hakika duk wani ɗan najeriya hasashensa game da shugaba buhari ba zai wuce samun sauƙin rayuwa ba domin ya ɗauko hanyar da mu talakawa muke ganin za ta haifar mana da alheri hakan ta sa muke ta addu'a allah kuma ya amshi addu'ar mu har yau har gobe fatanmu shine allah ya ba mu sa'a buhari ya cika mana ayyukan alkhairin da ya sa a gaba an safina da oga kabar a tashi lafiya yau ana tare da ogiya hafsa ne <laughs> sai iliyasu abubakar potiskum ya ce salam yau da gobe allah ya sa hakan ya zama alheri ga mu jama'ar najeriya kuma insha allahu muna tare da shugaba buhari a shekarar 2019 mhm. to sai mu ce a ƙarshe za mu rufe da abubakar abashe tsafe ya ce allah ya yi mishi jagora to mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu sai a gyara zama a saurari muhawara akan wannan batu na sake tsayawa takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a shekarar 2019 mai zuwa wanda wakiliyar Madina Dauda ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. ina tare da baƙi na mutum hudu. Akwai ambasada Ibrahim Bala Aboki, shi ɗan PDP ne. Ina tare da Mustapha Baka da Khalid Ismail sannan da Abdulhamid kyarko Wa'annan ukun dai na san 'yan APC ne. To ambasada yaya ka kalli wannan al'amari ne da shugaba Buhari ya ayyana bukatarsa na sake tsayawa takara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraro. a hakika fitowa ta shugaban kasa eh, na kokarin gwada kwanjinsa da yake so ya again karo na biyu wani abu ne mu a wajen mu abin farin ciki domin zai fi mana sauran kaye saboda ba don komai ba mun ga abin da ya shekara uku alkawararka duk da ya ba ɗaya da ya cika. in fact in mutane za su iya tunani kuma wanda suke iya gani a social media ko kuma a labarai taro kaɗai da pdp ta yi na katsina na yan tsakanin nan bakwai ga watan nan ya ici mai sauraro ya tabbatar da cewa gaba ɗaya apc ma ta katsina kusan ta dawa pdp to wannan yana tabbatar mana da daga katsina za mu fara kare shi jihar sa kenan to bari zo wurin ka khalid ismail ya kaga wannan batu wannan al'amari zan iya cewa shugaba buhari bai yi karatun ta nutsu a kansa ba na farko bai wa kansa adalci ba buhari yanzu yana neman shekara 80 a duniya so idan zan iya magana ta fiska guda uku fiska ta farko ita ce fiska ta shari'a wanda allah subhanahu wata'ala ya nuna mana idan mutum allah ya ce ina na cika muku halitta zan nakasa muku wannan halittar wannan bai ishe ku abin lura ba mutumin da ya shekara tamanin a duniya yau yana da karancin koshin lafiya yana da karancin kwakwalwarsa tana da karancin tunani sannan yana da karancin kuzari na duban me zai iya tafiyarwa da shi don me Allah ya sa masa halitta a halin da ta take ciki na farko bai kansa adalci ba to na biyu ni daga jam'iyyar apc da muka taho duk abun da ya faru da kuma 'yan najeriya da muka tsaya muka zaɓi buhari tsayin daka muka ga ya zo gwamnatin nan don ya cire mana kitse a wuta to yau don bai cire mana kitse a wuta ba babu abun mamaki don kansa ma bai iya wa adalci ba balantana ya wa al'ummar najeriya adalci mu daga jam'iyyar apc da muka zama apc tagumi bai mana adalci ba wannan ya fito mana da zahirin wani irin mutum ne shi don bai da mashawarta a bangaren rayuwarsa bai da mashawarta a wajen tafiyar da ƙasa sannan ba zai iya cire mana kitse a wuta ba mu 'yan najeriya to bari dawo wurin ka abdulhamid dan kyarko kai ma din dan jam'iyyar apc ne ya ka ji kalaman waɗannan mutane biyu to alhamdulillah assalamu alaikum masararran mu dukan mu nan mu yan najeriya ne kuma kowannen mu yana da ra'ayinsa a ra'ayina kuma a matsayina na shugaban kungiyar nan da take rajin canji na al'adun shugaban kasa muhammadu buhari da ake kira be the change organization pdp ta daɗe tana tattaki akan mu na shekara goma sha shida babu tsaro babu asibiti babu makarantu babu babu babu ba mu isa mu fito mu tsaya gaban abin jefa shara ba muna tsoron kar bam ya tashi shugaban kasa muhammadu buhari mutum ne kaman kowa mutum ne wanda yana da jini a jika idan yan suka ga suna da matsalolinsu saboda a'a ya musu mummunan kayi ba don kawai ba saboda a'a rashin tsaro rashin gaskiya rashin riƙon amana ga sace-sace PDP da ta yi tattaki akan mu sai da ta nemi sai da Najeriya gaba ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kaɗai ne muka duba muka ce a Najeriya wa zai kwato 'yancin talakan Najeriya, wa zai kare haƙƙin ɗan Najeriya, wa zai ba wa talaka haƙƙinsa. Talakan nan sun daɗe muna neman wannan dama. Amma zan tambaye Mustapha Baka yanzu ko ya kare mu talakan Najeriya waɗannan abubuwa da Abdulhamid ya faɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To hajiya gaskiya ni a ah, tawa fahimtar a tawa mahangar zan iya cewa kwalliya bata ta fa kuɗin sabulu ba da gaske mun zaɓi janar muhammadu buhari saboda ya mana maganin matsalolin da muka shekarar shekaru a ƙarƙashin gwamnatin pdp to zuwa yanzu ka ɗau biro da takarda aka ce ka rubuta matsalolin da ya shigo ya tarar wa'inne ne ya kawar babu ko ɗaya da za ka iya cewa ya kawar kama daga corruption ɗin da yake magana yau a wannan lokacin ana magana corruption is everywhere gashi nan an rasa inda za a yi a cikin gidan gwamnati shugaban ma'aikatansa ko shugaban jami'an gwamnatin ana fama da maganar corruption a ƙarƙashin shi ga su nan ba za ka iya lissafa su a ƙaramin katagaitacin lokacin da muke da su yanzu ba idan ka ɗauka mejo abin da yake damun talaka tunda talaka ne ya zaɓa nan talaka ne ya dinga kashe kanshi saboda buhari bayan ya ci ma zaɓe wani saboda farin ciki ya kashe kanshi talaka hajiya so yake ga ba nauyin da yake kan talaka irin ilmantar da zuri'arsa nauyin da Allah ya baka ahalinka kaga ka suna samun ilimi mai kyau saboda su ma gobe su tashi zama al'umma ta gari yau talaka yana samun ilimin da ya kamata ya samu babu bulo ɗaya babu kujera ɗaya da za a ce a wannan ƙarƙashin wannan gwamnatin an kai ta primary school ta unguwarmu sabanin canji da ya zo don mu san cewa harkar ilimi tana neman canji sai ƙarin kuɗaɗe kuɗaɗe ma da talaka suka samu a jami'un gwamnati na biyu harkar lafiya hajiya babu wani asibiti da a da yake da likita biyu yanzu ya koma yana da uku ko hudu kamar inda ake sa rai gwamnatin da muka zaɓa don canji za mu samu ba abu biyu kenan abu na uku hajiya a yau ba a gobe ba ruwan sha talakawan najeriya sun dogara da burtsatse ne sun kuma dogarar kudaden aljihunsu domin naira hamsin naira saba'in suke sayarwa a kowane lokaci ba mu ta shugaban kasa ya kula wannan abu ukun ba na hudu noman da yake ta ikirari an ji an kawo taki taki kadai muke bukata muna bukatar kayan noma irin na zamani muna bukatar filayen noma hajiya ni abin da zan gaya miki cewa wannan declaration da shugaban kasa ya na ƙara neman dama karo ta biyu Allah ne ya nufe mu da shugaban kasa zai karbi sakamakon shi al'ummar Najeriya matalaka da suka yi zaɓe yanzu suna cikin hankalinsu yar manuniya za ta nuna wajen zaɓe da za a yi 2019 sannan kuma ina mai jin daɗin a samar da tat post tat taya wata jam'iyya ta uku mai ƙarfi wacce za ta bada balance saboda PDP daga ita muka fito APC muke tunanin za ta ceto mu to ya kamata a samu jam'iyya ta uku wacce 'yan Najeriya za su iya tantancewa kansu mafita ka je ambassador ku ɗin ma ba a yadda da ku ba eh to ai mu maganar da muke kaman ko baya ne da aka ce shi shugaban jam'iyya jam'iyya na ƙasa ya ba al'umma haƙuri sai NAPC gwamnatin su suka fito suna ta wani surute surute an ba da haƙuri akan lutin ba maganar lutin ake ba daga ranar da ka koma jam'iyyar APC nan ne makarar barawo shikenan ka zama sen to amma tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ma kan shi ya fito ya ce ba wani wanda ya isa ya share ma Najeriya hawaye cikin shekaru hudu ai Allah ne kadai zai iya share wa Najeriya hawayenta na kwana ɗaya ko shekara dubu ma kuna da tambaya na tambaya ina son Buhari dan girman Allah ya fito fito don soyayyar da yake wa Najeriya da 'yan Najeriya ya fito ya gaya mana nasarorin da ya samu. Ana yin tafiya ne tafiyar kurma. Mu 'yan Najeriya, mu 'yan jam'iyyar APC ba mu san abin da shugaban ƙasa ya a cikin shekaru uku nan ba. To barin tambaye Abdulhamid ɗan kirku. Shi ne mai magana da yawun APC a nan. To alhamdulillahi na ji bayanan abokan muhawara na Tsakani da Allah su mutane ne da na gansu masu adalci. kuma na yarda da ƙorafe su a wasu abubuwan amma kamar yadda kika jawo hankalin mutumin namu na pdp babu gwamnati da za a yi tattaki a wulakanta ƙasa a sace kuɗin ƙasa muna da dasuki duk da ba dan pdp ba ne gwamnatin pdp ita ta kawo shi muna da daizeni alisan da yake wanda ni na taɓa zuwa ofishin ta tana petroleum minister har gado ne a ciki gidajen da take da su a dubai da america da switzerland da gurare daban-daban akwai su ba ni na faɗa ba duniya ne ta faɗa yanzu hakan nan bata isa ta bar ingila ba akwai alex bade tsohon kakakin sojojin najeriya Najeriya akwai jarika akwai eh, Lieutenant General Menama duk suna nan da yawa nan da ka irgo su tambayar da nake so na yi a shugaban ƙasa Buhari waɗannan mutanen da ake zargin su da sata menene hujja kowace amsa zai ba mu 'yan Najeriya da mun gaji da gafara sa. Ya yi tambaya ya ce ayyukan da aikin da ayyuka sai za a iya nunawa cewa da gaske Buhari ya yi cikin shekara. Alhamdulillah ayyuka sai an samu tsaro idan babu tsaro da su ba samu da ni da ke da su mun zauna a guri ɗaya ba da ba ma ba mai ne da yanzu sai dai kawai mu fashe da gudu. Ko nan Abuja da muke Federal Capital Territory da suka gama sace kuɗin yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ƙarƙashin jagorancin FCT minister hanyoyi kan da aka bubbuɗe PDP ta gama sace kuɗaɗen. Wutan Najeriya da daga 2800 megawatts yanzu muna da about 8219 megawatts a Najeriya ba a taba ba a history in muka ce Ghana suna da wuta Ghana gaba ɗaya bai kai eh, Lagos ba Lagos kaɗai suna cin 1080 megawatts South Africa in muna magana akwai wuta a guri kaza ba a ɗauke wuta kaza mu mutane nawa ne a Najeriya muna da kimanin mutane miliyan 200 a Najeriya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi kadai ne shugaba wanda muka sani da ni da su waɗanda suke maganan akan cewa muna magana eh akwai barayi mun yarda da sauransu eh ban ce APC gaba ɗaya sun fi kowa gaskiya ba amma su suna da su ittifaki da fastoci da musulmai da imamai da kowa da kowa ya san shugaban kasa Muhammadu Buhari ba barawo bane bai taba satan kuɗin kasa ba bai da bai da sha'awan kuɗin kasan nan dan in yana da yayi petroleum minister yayi gwamna yayi GOC yayi abubuwa yanzu kuma shi shugaban kasa ne a Najeriya Mustafa baka ka kosa ka ce wani abu shin shugaban kasa ya dace ya sake tsayawa takara a bisa kundin tsarin mulkin Najeriya ko a'a yana da dama ya tsaya amma ina fatan idan ya tsaya zai samar da internal democracy a cikin jam'iyyarsa kamar inda aka yi primary 2015 aka yi zaɓe na gaskiya aka ba shi da ta zama firin rinjaye ya zama shugaban kasa ya zama dan takarar jam'iyya ina fatan zai bada wannan hurumin a wannan lokacin ba za a yi amfani da karfin mulki a danna wasu a hana wasu takara ba kamar inda na fahimci gwamnoni da shugabannin jam'iyya suna kokarin su zan sai shi kadai ne dan takara ba tare da wani ba don wannan ba demokradiyya ba ce sannan in an yi haka ina mai tabbatar miki da zai wuya 'yan najeriya tun da su ma dalage din masu zaben 'yan najeriya ne ba za su fito su zaɓi wanda yake da amsa ta mai magana na baya yake da ita alal misali da yake cewa tsaro aiki ba zai yi ba sai da tsaro kowa ya sani a 2015 sun da tsohon gwamnan Kano injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sai zama gwamna ana bama bamai a jihar Kano ana duk tashin hankalin da ake amma cikin shekara ɗaya sai da ya zama a jihar Kano daga ministry zuwa ta farsatil babu kwaya ɗaya da zaka daga ka girgiza ba a gaya maka sanda aka zo a ina ake ba kuma kafin wannan lokacin ina aka kai kowa ya gani irin track record da ya bari a jihar Kano dan Kano ita ma wata karamar Najeriya ce in ta wannan jiha ce guda daya haka ne amma kuma me kamar zuwa ake aika hajiya hajiya ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da bayan an gama firamare an fitar da yan takara da ya kiyayi abin da na fahimci suna shirin yi kar su shiga bita da kulle wajen samawa matasan yan takara zaga kobi da su haifar mana da canji a Najeriya shafa musu kashin kaji dan kare amfani da jami'an tsaro da hukumomin tsaro a hana su takara dan talakar Najeriya kai ya fito ya zaɓi abin da ya dace da shi. ambasada kai kana ganin lokaci yayi da za a miƙa wa matasa wannan ƙasa eh, hakika lokaci yayi amma abin da zan ce da farko shine kamar mai bayani na daga apc da yake bayani saboda shi yawanci yan apc ina ganin maganganunsu ba allah a ciki abin da yasa na ce ba Allah to muƙaddara Buhari bai ba bane bai taba sata ba to sai mu kira shi azzalimi domin yana zalunta ya ƙasa suna cikin bala'i da akuba na yunwa da masifa a ko'ina amma ba a taba cewa wani abu ba yanzu muƙaddara a matsayinsa mai gaskiya a matsayinsa na mai son ci gaba a Najeriya me yayi akan ganduje lokacin da ya taro mutum dubu nawa ne a wajen taron nan kowa daga adda gariyo sanda ba wanda ba shi da shi a hannunsa me ko me inspector general of police ya ce game da su an yi condemning din wannan actin wanda shine tiyata ta gari eh ko kuma an ba da dama ne daga yanzu shi Buhari ya bada approval cewa kowa je dau makami ya rike duk wanda zai hana ya tsaya mm, mm, mm, takara ai wannan yana yi ne suna yi ne kuma suna barin yan uwansu ki gaya min taro da aka yi a Jigawa me ya faru a Jigawa an yi taron miliyoyin mutane na nuna cewa babu zancen sauran wani wani abu zancen sa APC a Jigawa amma kaga sanda ko gariyo ko wuka a wajen an yi taro a Katsina wanda ya tabbatar mana da lado ne kawai ya komo daga APC zuwa PDP a Katsina set amma a ranar duk wani dan Najeriya da dan kasashen duniya ma ya da cewa Buhari ya faɗi tun daga Katsina mana to ga mu akwai wani sanda ko uku a wajen to ya za a yi ana maganar tsaro mutane suna suna encouraging violence a ko ina amma kuma ba sa discouraging violence kuma a ce wai suna kokarin wani tsaro kana da ake yi ta cewa wai da bom a nan bom a can yanzu mutane nawa ne ba sa iya bin hanyar Kaduna sai sun daure suke ba gwamnatin ko aka fara samun wa'annan abubuwa to barin dawo nan barin dawo wajen Khalid Ismail ni magana ka ta karshe lokaci ya fara tambaya ta biyu da nake da ita akan shugaban kasa Buhari game da alkawarori guda uku ɗaya batun maganar yaƙi da cin hanci da rashawa na biyu batun maganar tsaro na uku batun maganar noma ma ajiye sauran saboda babu lokaci wayannan abubuwa guda uku a yanzu duk ƙasar nan ta sani ya zo ya tarar da matsalar tsaro na boko haram a jiha a lokal gamman goma sha bakwai a najeriya yanzu mun shiga cikin tsoro na girman najeriya gaba ɗaya. yunwa ta haifar wa mutane rashin zaman lafiya akwai matsala na kinnafin akwai matsala na housemate akwai matsala yanzu yau baka isa katsina birnin gwari zamfara ka kama hanya ka tafi tsaf hanyar sokoto baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali ko garurukanka hanyar jos zuwa taraba benue baka da zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan duk wayannan laifin buhari ne wannan abun bai faru lokacin pdp ba sannan na biyu a yanzu a halin da muke ciki har yanzu talakan najeriya bai san madafa shi ba duk abin da gwamnati ake cewa tana da shi na kuɗi ko a baya an yi sata a yanzu muna zargin gwamnatinsa ya zama kartigin barayi <laughs> to barin dawo ka ba da shawarar ka ta ƙarshe to gaskiya da mamaki apc ah, sabuwar jam'iyya ce a Najeriya kowa da kowa ya sani kuma ta yi rawar gani ba don kuma ba saboda nan wannan gwamnatin ne idan shugaban kasa Muhammadu Buhari shine kirtigan barayi ko kuma wayanda suke sata ko kuma masu almundahana da bai kama babacir ba babacir wannan gwamnatin ne kaɗai ta fara kama babba a cikin gwamnati ya kama shi sa sha ina efcc sun kira shi bayan sun kira shi kuma aka cire shi bayan cire shi da aka yi kuma aka yi watsi da shi kuma a gaya min gwamnatin da ta fara zakulo barawo a cikin a cikin najeriya ko da yaya ne an sauke shi abinda kuma nake magana hajiya ai ban sauka ba firs firs a Najeriya ita ta fara yanzu in ba dan in ba dan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari na APC ba ita ta hado mana about 3 trillion ba a taba ba industry kuma banda haka custom sun kawo mana about 1.17 eh, trillion a Najeriya a Najeriya ko lokacin dukko abinda aka samu mun samu 60 billion muka dinga tafa hannu amma yanzu gwamnati mai adalci gwamnati mai gaskiya gwamnati mai rikon amana ta kawo mana sanity ta kawo mana tsafta a Najeriya babu yadda za a yi da bari a matsayin mu sunan ɗan APC da zan zo in bari akan cewa babu yadda za a yi a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan an samu matsaloli ban ce gwamnati ku saboda shi ba mahasumi bane ba annabi bane ana iya samun matsaloli eh, amma babu yadda za a yi ku ce akan eh, alhairi da muka samu ko kuɗaɗe da aka dinga tara mana. Hmm, to mun gode madina da tawagarki wato sai mako mai zuwa za mu karasa wannan tattauna da aka fara fafato ta yau a hafsat sai mu kawo kuma mai fashin baki kididdiba wannan tattaunawa mu ji ta ina zai farfasa ta gaskiya kam ya eh, kamata saboda eh, mutane su fahimci ina wannan hira ta dosa ne eh, waye ba waye ba NPC ne da NPDP suka mm. fafata yau to sai a bi ya faɗi shi albarkacin bakin kuma haka ga wani sako guda ɗaya daga Ilyasu Abubakar IKD a Potoskum ya ce yau da gobe Allah ya sa hakan ya zama alheri ga mu 'yan jama'an Najeriya kuma insha Allah muna tare da shugaba Buhari shi kuma wannan Ashiru Usman ya ce ba ma tare To ga Maryam Aminu Kano mai da garko ta ce mu dai fatan mu shine mu samu shugabanni na gari ko da ma wasu ne wato koma wanne da ban ba mm. wai Buhari ba koma wai Allah ya kawo mana na gari. To amin amin sai mu ce da haka zamu tattara ina mu ina mu kan sai mako mai zuwa a biyo mu domin a ji karashin wannan fafata ta NPDP da APC akan takarar shugaba Muhammadu Buhari da kuma mai fashin baki da zai zo ya fayyake mana ko fayyace mana al'amarin. Yanzu kan a madadin. Hafsat Bello dan mai so. Sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin injiniyan mu na yau shine Mr. Ski ni kuma da na gabatar Usman Ahmad Kabara muke cewa mu zama lafiya daga nan sashen Hausa na murya maka a Washington DC ku kasance tare da mu gobe Alhamis da muke maganar lafiya uwar jiki ta yi bincike ta zance ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba Podcast.